Na wuri mara. Lafiya lau. Azumi. Alhamdulillah. Ya aka yi? Lafiya ƙarfa ne Wai kai ah, mura kake yi na jimuriyan ka ya canja ko ko marisa yi. A ah, ina wanda aikin caji ke na yi? Caji. Caji. Ka samu sana'an caja waya kenan. Awwa. Da nake maka magana ba. Ina maka magana caji na zuƙe-zuƙe da shaye-shaye. Da watan azumi ana watan azumi tsakiyar Ramadana. Yaro ka dinga shaye-shaye. Ah. Ai baka da azumi. Ai muna azumi ai ina azumi kana azumi a haka ina azumi subhanallah idan zan yi sahur eh mi dan sha abin da za mu sha to sai kaga kai till down hamman garewa shashi na nan bai so gawa giya kake sha kenan dai a bara shan giya ai risha shara bara shan giya fara kenan fara na san fara fara sha fara kaga aljayyara sha fara kaga aljayyara sha fara Za ka ta ganin aljanu. Yaro ko mu malamai muka ga aljanu ai mu ne kaɗai muke iya ganin aljanu. Ah, muna ganin aljanu. Kuna ganin aljanu? Muna ganin aljanu. Ai dai ka sha To za ka ga aljanu. To haramun ne kaji ko? Eh? Yaro haramun ne. Haramun ne ka sha duk wani abin da zai iya kautar maka da tunani. Ba ba da kyau kaji. Ba sa ta rage ba, da kuɗi da rage sha fara. Eh to ai wannan ma yana ɗaya ga cikin annobar zaranci kaji ko? Haramun ne. Ba da kyau musamman ma da kace in an yi sahur ake sha. ko maganin bacci maganin bacci haramun ne a ce in an yi sahur ka sha shi ka ji go to doka <laughs> eh, haramun ne yayi ma yawa in ma ka suna yi duka ce musu su daina ba yi da kyau a addini <laughs> to shikenan zaka iya tashi ka tafi wala ai duba rawa ma tawaya ce na zo maka da shi nake so rawa to ba matsala mu da in dai fatawa ne ai in ka zo karshe ka zo wajen in dai fatawa wani a faɗi ka yi tambaya akan addinin musulunci mu baka ansa to ayin ka zo wajen mutu ka zo ƙarshe <laughs> ka zo ƙarshe ina wannan dutsen da ake rika da shi ina wannan da Okay, dutsen nika to ai wannan dutsen da kake gani <laughs> ai mu muka san darajar shi a zamanin da zamanin da lokacin ina matashi na eh, idan mata ta mun kosai da wannan injin Eh. wallah in aka maka sai kai sati ɗaya baka ji yunwa ba <laughs> Allah to ita ba dai wake take rikawa wake eh, amma in tana yin nikan nan tana da kirki ta mun tunani na da kwakwalwa na gaba daya mhm. saboda lokacin take rika nan sai in rasa to wai malam eh, ina jin dutsen da take rika ne yake kara ko ko waken take rikawa wannan malin da nema an nuna ne ya kara ko fuskanka what Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Mazaje ne!